وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك والسلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mallakin mu wanda ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa yau Allah ta'ala mai kowa mai komai ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na sha takwas a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 11 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai daga cikin in akwai 'yan tambayoyi guda biyu da za mu karanta kafin mu ci gaba da karatu amma kafin mu karanta waɗannan tambayoyin ina sake jan hankalin 'yan uwana musulmai baki ɗaya waɗanda suke jin mu da suke kallon mu mu sake kuma da lamarin mu zuwa ga Allah maɗaukaki saboda wannan jarrabawa da muke ciki a wannan ƙasa ta bu baki ɗaya ko duniya baki ɗaya a domin fitina ce da ta zama wutar dare gaba duniya kullum yau ta daban gobe ta daban jibu ta daban gata ta daban duk wanda yake da hangen nesa ya kalli irin wannan musiba da Allah maɗaukaki jarba al'umma da ita zai gane cewa wato wata jarrabawa ce fata musamman Allah maɗaukaki yawa mutane amma har yanzu galibi za ka samu mutane ba su ɗauki wannan abin wato wani abu da ya kamata mu ɗauki izina mu ɗauki darasi mu mai da lamarin mu zuwa ga Allah mai tutuba mai ta istighfari ba musiba ce wadda zaka ga in ka kalle ta da kallo na basira sosai zaka ga ka dade baka ga musiba irin wannan ba musiba ce wadda wadda aka jarrabe shi da ciwon bai fi wanda bai ba shi da ciwon damuwa ba haka ake ciki domin wanda aka jarrabe shi da ciwon har ya zama da yawa daga cikin waɗanda ciwon aka jarrabe su da su ba ma damuwar ciwon ba ne yanzu damuwar a'a damuwar killace ka da za a yi hana ka da mu'amala da mutane ɗin nan wannan damuwar ma ta fi damuwa akan damuwar ciwon ma ga waɗanda bai musu tsanani ba da kaffa kaffa da ake yi da kai da gudunka da mutane suke yi hatta jami'an kiwon lafiyan suna yin kaffa kaffa da kai suna baya baya da kai ka zama kamar wani dodo to wannan kanta wata jarrabawa ce mai girman gaske domin dan adam bai saba rayuwa a haka ba ya saba rayuwa ne cikin mutane suna ta tarerayensa suna sa haka dan adam yake so ya rayu to duk lokacin da ya zama na cewa ana baya baya da kai ana gudun ka to zaka ga cewa wata jarrabawa ce ita kanta ta musamman da rashin lafiya sannan idan ka duba a lafiyayyun in aka ce maka waɗannan lafiyayyu ne su kuma mawadata ne to su mata su jarrabawa ta daban ce domin mutumin da yake da lafiyarsa amma idan aka ce maka wani babban mutum ne ko mawadaci ne to baya cikin kwanciyar hankali ya fi koma tashin hankali galibi za ka samu manya-manyan mutane to sun fi shiga damuwa da tsoro akan ciwon to shi kansa wannan damuwar da za ka shiga da tsoron wani lokacin har sai ya ɗara ciwon ma damuwar to kaga kenan mai lafiya bai zauna lafiya ba marar lafiya bai zauna lafiya ba ballantana in ga koma ta bangaren kuma talakawa waɗanda bayan ga taraddadin da suke ciki kullun na kana tsoro kar ka ji karka yi kaza an ce kar ka yi kaza kar yi kaza kar haɗe kaza da damuwar wasu ayyukan ibada da ka saba yin su shekara da shekaru duka an zo an dakatar saboda matsalolin da ake ciki a ce kayi yi sati uku sati hudu sati biyar baka sallar juma'a ba wannan damuwar kawai da za ta rinka damunka yanda ka saba da kana tarawihi a masallaci ba za ka yi ba sallar tahajjudi da ake a masallaci duk ba za a yi ba yadda ake zama a tafsirin alkur'ani mutane su saurari maganar Allah subhanahu wataala duk ya zama ba a haka in an je masallacin ma ana kaffa kaffa kowa yana kaffa kaffa da kowa to kaga ga kuma talauci da mutane suke ciki kaga talaka shi bayan ga damuwar tsoro ciwon bai kama shi ba amma yana cikin fargabar ciwon kuma yana cikin damuwar talauci da ya dame shi uwa uba kuma wanda Allah maɗaukake jarrabe su da ya zama na cewa suka mutu a cikin wannan annobar su ma wani takaicin ne sabo saboda irin yadda ake jana'izar mutum ba haka ake so a musulunci a masa jana'izar saboda ya zama dole ka ga mutum ana kyamarsa ana gudunsa sallah da za a yi masa sai dai wani a masa cikin akwati wani a cikin mota za a yi masa sallah mutane suna nesa da shi haka za su yi masa sallah kaga kan wato mutuwa a cikin irin wannan din kanta wata jarrabawa ce adadin mutanen da ake so su samu da yawa su maka sallah duk ba za ka samu ba mutane suna kafa kabba da kai suna tsoron ka duba wani bawan Allah kwanan da ya rasu a Ilela Allah ya ji kansa da rahama tsohon sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Bello Shehu Ilela Allah ya ji kansa da rahama kaga sai bayan an yi jana'izar sa an dauka cewa ciwon corona ne mutane suna nesa nesa da shi haka aka yi jana'izar sai daga baya result din ya fito negative ba ciwon bane kaga Allah madaukaki ya jarrabe shi da ja masa irin wannan jana'iza ce to ita kanta mutuwar a wannan yanayin da irin wannan jana'izar ita kanta wata jarrabawa ce ta musamman wannan duka yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa wato wannan wata jarrabawa ce da Allah madaukaki ya ga dama ya aiko kowa sai ta shafe shi abin da ya kamace mu shine fa komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala mu koma zuwa ga Allah mu ta neman tuba mu ta neman gafara mu ta neman Allah madaukake ya tausaya mana ya yi mana wannan bala'in da musibar da muke ciki a wani lokaci zaka ga wasu sai ka ga suna ta ɗiban shara suna zubawa a wurin da ba na ake zubawa ba a ce laifin wane ne a laifin wane ne a laifin shugabanni ne sun yi kaza sun rufe masallatai sun hana masu sallar juma'a sun hana tarawih a masallaci a a malamai ne suka je suka taru suka ba su fatawa to laifin na malamai ne malamai su ji tsoron Allah sai kowa wannan ya dauki laifi ya jibga wannan wannan ya dauki laifi ya jibga wannan to wannan duk baya daga cikin abin da ya kamace mu wallahi musiba ce shi malamin da ya ba da fatawar ma in ya bayar din cewa kar a yi sallar juma'ar to shi kansa a cikin damuwa ke da bai sallar juma'ar ba ba a son sa bane bayar ba na daga cikin waɗanda aka zauna da su aka tattauna da su a cikin magana akan maganar sallar juma'a ko kar ayi amma na san cewa waɗanda suka ba da fatawan cewa kar ayi juma'ar ko a hakura da juma'ar in hakan ya faru tunda ba na nan to ai ba wai sun yi da dan rai ba ba wai sun yi ne dan zaɓin kansu ba su ma a'a baka bi san sallar juma'a ba ai malamai da suka san muhimmancin sallar juma'a sun fi ka sanin daɗin sallar juma'ar sun fi ka sanin ladan da ake samu a sallar juma'a da haka kawai ba za su ci haka kawai a daina sallar juma'a ba dan son rai ko dan wani abu da haka dai abin da ya kamace mu shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai tutuba musiba ce Allah madaukake ga dama ya aiko ta sai ta shafi kowa kowa yana ji a jikinsa da wannan musibar da ake fama da ita Allah madaukake kawo mana sauki Allah ya kawo mana mafita a ciki kaga kullun ana ta daukan matakan tsare tsare kai amma kuma kullun abin karuwa yake yanzu mu kaga a jihar mu ta Bauchi ana maganin gobe talata akwai wasu local government guda uku wanda za a sai lockdown din su gaba daya giya da local government tagum local government zaki local government su waɗannan saboda ciwon an ga yana yawan ruruwa ta wajen duk yawancin rahotannin da ake samu na ciwo ya karu sai ka samu daga wurin yake fitowa ya yi yawa da haka suka ce za a ɗauki matakin lockdown to kaga wannan wata musiba ce yanzu nan mu ba a yi lockdown din ba fashiyar ne aka ce lockdown din amma ka duba halin da mutane suke shiga ciki ballantana kuma aka ce an shiga lockdown na gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana agaji kawo mana mafita a cikin wannan yanayi da ake ciki ah, Ah, wannan wata baiwar Allah ne take cewa shin ah, mutumin da aka yi masa karu ruwa a cikin wata ramadana yana azumi shin azuminsa ya kare ko bai kare ba wato a ɗora masa ruwa a yi masa a ƙari kamar yadda likitoci suke a asibiti a ah, wannan yana daga shi abin malamai suka haɗu akan cewa duk mutumin da aka yi masa irin wannan to azuminsa ya kare idan har Allah maɗaukaki ya jarraba mutum da rashin lafiya sai aka yi masa irin wannan treatment din to a azumin sa ya karye daga baya sai ya biya azumi guda daya to shine sai dake cewa to idan kuma yana karya azumi <coughs> ita ga ta bata da lafiya likita ya ce lalle akwai bukatan sai an kara mata wannan ruwan to ita in haka ne ko gara ta bari sai ta sha ruwa tukuna sannan a kara mata ruwan idan mutum har Allah maɗaukaki jarrabe shi da rashin lafiya wanda har likitoci suka ba da shawarin cewa ya kamata a yi masa magani kaza to a shari'a musulunci abin da ya kamata shine ya haƙura da son ya azumin ya bi wannan shawarin da likitocin suka bashi Allah ma madaukaki bai tsananta mana ba yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr Allah yana nufin ku da sauki ba nufin ku da tsanani tunda an likita ya ce a ma ƙara maka ruwa to lalle ka haƙura a ƙara maka ruwan nan ka ajiye azumin ka daga baya ka biya Allah madaukaki ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya daga cikin ku ko kuma yana cikin halin tafiya to ya sauke azumin daga baya ya kirga wasu kwanaki da daban ya biya azumin sa dan haka Allah madaukaki ya kawo sauki idan har baka da lafiya ka ajiye azumin ka ai maka magani daga baya ka ci gaba da zaman ka wannan yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu sun dauka cewa bin Allah ne ka dage ka ta shan wahala baka da lafiya amma ka ce kai ba za ka sha ruwa ba ka cije kana kaman ka mutu ka yi azumi ka ya ɗauka bin Allah ne wannan sabawa Allah ne sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace inna ah, laisa min albirri asyamu fi safar wanda Allah sallallahu alaihi sallama ya ga wasu mutane sun ɗauki azumi sun sha wahala suna cikin halin tafiya sai ya ce a ku sani ba fa bin Allah ba ne? kuna cikin tafiya ku matsa wa kanku ce dole sai kun yi azumi matukar dai azumin zai wahalar da kai ya fitar da kai a hayyacinka to abin da aka fi so shine ka ajiye azumi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiya tare da sahabbai wasu suna azumi wasu ba su azumi waɗanda suke azumi sai jiki ya yi rauni rana da tsananin rana wasu har suna faduwa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga wani mutum ya ga sai ga wasu daga cikin sahabbai su kuma lokacin sun sha ruwa tunda da ba su azumi sai suka suna taimakon waɗanda suke yin azumi su masu azumi sun zama abin tausayi sai an dan tare su a sama musu inuwa a tare wannan ta nan a yayyafa masa ruwa waɗannan kuma su da yake suna shan ruwa ba sa yin azumi sai suna taimakon su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sarki yau waɗanda ba sa azumi su suka kwashe lada kaga su waɗancan a garin neman lada ne sai manzon Allah ya ce to waɗanda ba su yi azumin ba sun fi su lada su da suka yi azumi to kaga wannan duk yana nuna cewa shari'a musulunci ta fi so idan zaka shiga cikin tsananin wahala ba ka da lafiya to ka ajiye azumin nan ka yi magani ka ci abinci daga baya sai Allah maɗaukaki ya baka lafiya sai ka biya azumin ka Allah ya samu dace za mu ci gaba da tafsiri cikin suratu hudu alaihi salam kamar yadda muka tsaya jiya aya ta saba'in da uku a cikin suratu hud za mu tashi aya ta saba'in da hudu cin yardar Allah na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الرضع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود الله سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يا يندى tsoro ya tafi ya bar annabi ibrahimu alaihi salam waja'atuhu bushra a lokacin kuma albishir ya riga ya zo masa yujadiluna fi qaumi lut daga baya kuma sai yazo yana fada in fada da mala'ikun mu fi qaumi lut a cikin maganar mutanen annabi lut alaihi salam inna ibrahim lalle annabi ibrahim la halimun mai yawan hakuri ne awwahun sannan mai yawan kankan da kai wa Allah subhanahu wataala munib mai da sa zuwa ga Allah ya ibrahim Allah madaukake ce ya kai annabi ibrahim a'rid an hadha ka kawo da kai daga wannan jayayya da kake yi innahu qad jaa amru rabbik haqiqa al'amarin ubangijinka ya riga ya zo wa innahum atihim azabun lalle wata azaba ce za ta zo musu babba ghairu mardudin wadda ba za a iya mayar da ita ba to azaba ce wadda ba za ta koma ba tunda Allah madaukaki ya riga ya aiko ta kamar yadda ya gabata annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo masa yan aikan Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi ya kawo musu abinci suka ƙi cin wannan abincin ya sanya wannan abin ya zama ya sa tsoro a cikin zuciyar annabi ibrahim alaihissalam to lokacin da mala'iku suka yi tattauna da annabi ibrahim alaihissalam ya fahimci cewa mala'iku ne na Allah subhanahu ta'ala, to daga wannan lokacin kuma sai tsoro ya gushe a cikin zuciyar annabi ibrahim alaihissalam dama abin da ya bashi tsoro a cikin mutum ne ba ko ya zo maka kuma ka bashi abinci ya ki ci to lo za ka ga cewa baka nutsu da shi ba amma da ya fahimci cewa mala'iku ne na Allah subhanahu wa ta'ala to sai tsoron sa ya tafi shi yasa Allah ya fara ma zahaba an Ibrahim ar-raw ar-raw al-khawf lokacin da tsoro ya gushe ya bar annabi Ibrahim wa ja'atuhu al-bushra kuma aka yi masa albishir fi ma magana albishir ta gabata a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa basharna bi ishaq wa min wara ishaq yaqub mun yi albishir wa matar annabi Ibrahim da ishaq za ta haifa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqan kuma za a haifi yaqubu daga tsatson annabi ibrahim alayhi salam da har yanzu ah to wannan albishir din da aka riga aka yi ya riga ya kan kama shi ma to a sai a lokacin Allah madaukake ce yujadiluna fi qaumi lut sai ga annabi ibrahim alayhi salam yana jayayya da mu fi qaumi lutin a cikin mutanen annabi lutu a yujadiluna kalma wato kaman kace wata jumla ce da aka shafe wata jumla kafin ita domin an ce annabi ibrahim a.s. tsoro ya fita masa an riga an yi masa albishir sai aka ce kuma yujadilu na fi kobi lutu yana jayayya da mu cikin mutanen annabi lutu ba a faɗi wato wani abu da yake da alaƙa da jayayyar ba me yasa annabi ibrahim ya yi jayayyar jayayyar ta taso ne lokacin da mala'iku suka gaya wa annabi ibrahim cewa sun zo ne za su halakar da mutanen annabi lutu to a lokacin ne sai Allah maɗaukaki yujadilu yace yujadilu yana jayayya da mu wato yana jayayya da mala'ikun da suke tare da shi domin tun da mala'ikun 'yan aikan Allah ne kuma annabi ibrahim yana jayayya da su ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa sai Allah maɗaukaki ya jingina jayayya zuwa gare shi tunda yan aikansa ne wato yana yana jayayya da yan aikansa amma ba yana jayayya ne kai tsaye da Allah subhanahu wataala ba a'a yana jayayya da yan sakon Allah maɗaukaki, akan abin da suka zo zafi wato kamar ka ce dai ana kaddara yi akhadha yujadilu na fi qawmi lut sai kuma ya fara jayayya da mu cikin mutanen annabi Lutu alaihi salam a lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim alaihissalam <coughs> su ya fahimci cewa abinda suka zo yi shine za su halakar da mutanen annabi lutu alaihissalam suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin suka ce mun zo ne za mu halakar da mutanen wannan alƙaryar saboda mutanen waɗannan alƙaryar azzalumai qala inna fiha luta to a lokacin ne sai yake ce musu a ku sani ba akwai annabi lutu alaihi salam a cikin su qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu ahlihi illa kana min al ghadirin Allah subhanahu wataala ce a mun sani wato mala'iku suna magana a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam suna gaya masa cewa Allah madaukaki ya san duk waɗanda suke cikin alƙaryar to an samu doguwar tattaunawa ne tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da waɗannan mala'iku akan jama'ar annabi lutu alaihi salam kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri sai kawo ibnu jarir tabari ya kawo hakanan al-imam al-bazawi shi ma ya kawo cikin ma'alim tanzil hakanan al-imam al-qurtubi ya kawo cikin ahkamul qur'an tafsir tafsir ayat al-ahkam cewa sa'id ibn jubair da yazo tafsirin wannan ayar yace wato lokacin da su waɗannan mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim alayhi salam suna tattaunawa da shi akan maganar halakar da mutanen annabi lutu qala lahum sai annabi ibrahim alayhi salam yace atuhlikuna qaryatan fiha 300 mu'min yanzu za ku halakar da alƙaryar da a cikinta akwai mutum muminai mutum ɗari uku ƙalula suka ce a ba za mu halakar da alƙaryar da akwai waɗannan mutanen a cikinta ba in dai masu imani ɗari uku suna nan ba za mu halakar da su ba ƙalu sai suka ce la ƙala sai ce a tuhulikuna ƙaryatan fiha mi'ata mu'min ko halakar da alƙaryar da a cikinta akwai mutum ɗari biyu masu imani qalu la suka ce a'a qala sai da su mu'minan shin za ku halakar da alƙaryar da a cikinta akwai mutum arba'in masu imani la suka ce ba za mu halakar ba sai ce talatin fa wato yana ta yin ƙasa da su yana ta yin ƙasa da su akwai wurin da yake so ya kai su qalu la suka ce a'a hatta balaga hamsa. har ya kai mutum biyar qalu suka ce a qala ara'aytum in kana fiha rajulun muslimun wahidun atuhlikuna to in kun ku bani labari idan akwai mutum guda ɗaya mai imani a ciki za ku halakar da su gaba ɗaya wato yana so ya gaya musu cewa akwai fa annabi lutu alaihi salam a cikin wannan mutanen kada su je su halakar da su duk maganar da annabi ibrahim alaihissalam yake yi anan yana magana ne akan shi yana ganin kamar waɗannan mala'ikun za su je su halakar da al'ummar gaba ɗaya su halakar har da annabi lutu alaihissalam da haka yake ce musu in dai akwai mutum guda ɗaya za ku halakar suka ce ba za mu halakar ba to a lokacin ne Allah subhanahu wataala ya bada labari kamar yadda ya zo a cikin an kabuti qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu qaddarnaha hamil al Allah subhanahu wataala ya ce sai ya ce inna fi haluta to a cikin wannan alƙaryar akwai annabin Allah lutu alaihi salam qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mu muka fi kowa sanin waɗanda suke ciki lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu za mu tseratar da shi da ma iyalansa illa imra'atuhu sai dai matarsa ne daga cikin iyalan ita kan ba za a tseratar da ita ba saboda ita tana daga cikin waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa a kisar annabi nuhu a.s. da ta gabata allah maɗaukaki ya jarrabe annabi nuhu a.s. da annabi lutu a.s. matansu waɗanda suka kangare musu suka zama su ne ma masu wato masu tallansu a cikin gari suna karyata su da saƙon da suka zo da shi daga allah subhanahu wa ta'ala wa barab allahu masala lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughni anhuma min allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin waɗannan annabawa guda biyu Allah maɗaukaki ya jarrabe su annabi nuhu yana da matarsa tana zuwa cikin gari tana tana tana masa terere tana ƙaryata shi daga abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala haka shi ma annabi lutu alaihi salam matarsa tana yawo a cikin gari tana ƙaryata shi tana faɗan miyagun maganganu a kansa ah, to Allah subhanahu wataala ta najjanna ahlu illa imra'atuhu matarsa kan ba za a ba za a tsayar da ita ba to wannan yana nuna asalin wato maganar da Allah subhanahu wataala ya ce yujadiluna yana jayayya da mu wato wannan maganganun da aka yi ta yi tsakanin annabi ibrahim da mala'iku shine allah maɗaukaki ya rufe da yujadiluna ay yujadilu mala'ikatana wato yana jayayya da mala'ikun da muka aiko zuwa gare shi allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ibrahim alhalimun awwahum muni lallai annabi ibrahim ubangiji ta'ala ya yabe shi a cikin wannan aya yace ce mai matukar haƙuri ne domin alhilmu wato shine hakuri na karshe mataki da ƙarshe wajen hakuri da zaka yi shine ake ce alhali shi yasa wasu suke fassara da cewa sanyin hali wato har ya zama hakurin ya zama ɗabi'arsa saboda ya kowane lokaci a cikin haƙurin yake to Allah maɗaukaki ce masa halibun mai yawan hakuri ne awwa kalmar awwa malamai sun bata ma'ana da yawa kamar yadda ya gabata a tafsirin suratul tauba wannan kalmar ta zo inna ibrahim halimun awwahun munib wato awwa suka ce ai asalin kalmar awwa kalma ce da take nuna mutum yana yawan nishi a cikin zuciyarsa wannan fitan nishi shi ake ce da shi awwa wannan kuma yana faruwa ne lokacin da mutum zuciyarsa ta narke wato ta kankan da kai wa Allah subhanahu wata'ala har zaka ji wani lokacin mutum yana yin nishi a cikin zuciyarsa kamar na mara lafiya suka ce to saboda zunzurutun tabarru da annabi ibrahim alaihi salam yake wa Allah subhanahu ta'ala da kankan da kai da yake wa Allah subhanahu ta'ala shi yasa Allah madaukakin sufanta shi da awwa sannan yace munib kuma mai mayar da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan kissar annabi ibrahim alaihi salam ce ke take da abin da ke nuna dukkan abin da ya bijiro annabi ibrahim alaihi salam zamu ga yana da matukar mayar da lamarinsa zuwa ga Allah abin da ya faru na kissar da muka bayar jiya na tafiyar annabi ibrahim alayhi salam kasar misra da abin da ya faru tsakaninsa da wannan azzalumin sarki ya isa nuna maka mi kalamarin annabi ibrahim zuwa ga Allah yadda Allah madaukake umarce shi ya dauki matarsa da ɗansa ya je ya jefar da su a wani daji wanda babu tsoro ba ciyawa yace inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram wanda ko ciyawa babu a wajen ballanta ka samu ruwa ballantana ka samu abinci amma da yake Allah madaukaki ne yace yayi haka yaji yayi zaka gane wannan lokacin da Allah madaukaki ce da shi je ka yanka danka ya je ya dauki aniyar zai yanka duk wannan ya nuna maka cewa ni kalmarin Annabi Ibrahim alaihi salam zuwa ga Allah haka kuma lokacin da aka yi kokarin sa shi a cikin majaujawa a jefa shi a cikin wuta bai razana ba duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna annabi ibrahimu alaihissalam munir ne mai mayar da lamarinsa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala in fahimci wannan wannan shine sirrin da yasa allah subhanahu wa ta'ala kullum sai ya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi da shi shine sayyidul anbiya'i wal mursalina shugaban manzannin Allah shugaban annabawan Allah amma sai Allah maɗaukake shi ga cewa yi koyi da annabi Ibrahim alaihissalam millata Ibrahim anifa ka bi hanyar da annabi ibrahim a.s. ba don komai Allah maɗaukaki ke faɗan haka ba saboda irin zunzurutun tabarru kankan da kai da Allah da juriya akan lamarin Allah da kuma miƙa lamari zuwa ga Allah irin na annabin Allah Ibrahimu alaihi ya Allah ka ba mu ikon kwatanta irin waɗannan siffofi masu kyau duk da ba zai yi mi irin waɗannan siffofi irin na annabawa ba amma larabawa suna cewa fa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kilami bil kirami falahu suna cewa ku kamantu da mutanen kwarai ko da ba za ku yi irin nasu ba amma ku kwatanta domin kwatantuwa da mutanen kirki wannan rabo ne Allah ka ba mu rabo ah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Ibrahim wa arid an haza.' bayan Allah madaukake ya gaya mana ga irin jayayya da aka yi ta tsakanin annabi Ibrahim salam da mala'iku akan halakar da alƙaryar da annabi Lutu alaihi salam yake rayuwa da jama'arsa da suka kangarewa Allah madaukake to sai Allah subhanahu wataala ce a lokacin sai aka ce annabi Ibrahim a arib an hada kyale wannan maganar ma'ana duk batun yanzu a halakar da su ko halakar da su yaya za a yi duk wannan fa ya riga ya wuce a arib an hada duk wannan maganar aje ta gefe guda ja a jaa amru rabbika umarnin ubangijinka ne zo. ma'ana babu makawa sai an halakar da waɗannan mutane wa inda innakum atihim azabun kuma wata azaba za ta zo musu ghairu mardudin wanda ba za a iya mayar da ita ba ma'ana wannan azabar Allah madaukaki zai kawo ta babu makawa babu wani mahaluki da ya isa ya kare su daga azabar Allah A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi azabar ce kawai ya ce inna a ce azabun azaba kawai mutlaka ba tare da bayanin yaya azabar ta faru ba duk da cewa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala mana bayani irin azabar da aka yi wa mutanen annabi lutu alaihi salam a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala cewa فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله سبحانه وتعالى فلما jaa amruna lokacin da umarninmu ya zo lokacin da al'amarinmu ya zo al'amarin da umarnin shine azabar da aka ce a musu ja'alna aliyaha safilaha Allah ta'ala ce sai muka sanya aliyaha safilaha muka sanya saman alƙaryar ya koma ƙasa wato aka kifar da alƙaryar gaba ɗaya saman ta ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa amtarna alaiha hijaratan min sijili Allah ta'ala ce kuma na muka musu ruwan duwatsu na wuta daga sama manbudin musawwamatin inda rabbika wanda duwar wutsu ne da aka dafa su da wutar jahannama sannan kuma kowa daga cikin musawwama an yi masa alama kowane dutse da alamarsa da sunan ko da alamar cewa wane wannan dutsen zai samu ya kashe shi haka Allah maɗaukake musu wato azaba ce ninki akan ninki bayan an ɗaga alƙaryar gaba ɗaya aka kifata sannan kuma sai aka musu ruwan ruwan duwatsun wuta haka Allah madaukake musu kamar yadda a wani wuri yace amtarna alaihim wa na alaihim matara fa sa'a matal mundarin Allah ta'ala an ce muka musu ruwan azaba daga sama fa sa'a matal da lalle ruwan azabar da aka yi wa waɗannan mutane da aka yi musu gargadi suka kiji lalle ta munana haka Allah madaukake ce a wani wuri wa laqad atawa ala alqaryati allati umtirat matarat saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yaduna nushura a wani wuri yace linursila alaihim hijaratan min tin مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله تعالى يتي لنرسل عليهم حجارة من طين ما أكا حجارة دور وسو من طين نلاكا asali duwatsu ne waɗanda suke na laka amma aka mai da su dutse curarre irin wanda baya fasuwa kuma aka sanya su a cikin wuta aka dafa su da wuta sannan aka jefa musu a to shine anan Allah madaukake cewa innahum atihim azabun wata azaba za ta zo musu gairu mardudin wadda babu wanda ya isa mayar da wannan azabar wannan yake nuna mana wato Allah subhanahu wata'ala idan ya ga gadaman azabtar da mutane wallahi babu wata dabara ko wani salo ko wani karfi da suke da shi wanda za su iya tarya wannan azaba shi yasa kullum muke kira cewa wannan musibar da ta faru wallahi mataki mafi girma shine koma zuwa ga Allah duk wata dabara da zaka yi ba ta kai komawa zuwa ga Allah ba idan ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah to sai ka rike dabara ka sai ta maka amfani amma matukar baka rike Allah ba ka dogara da dabarar ka kaɗai to ba inda za ta kai ka don lokacin da bawa ya dogara ga Allah subhanahu wataala sai ya bi sabuba na samun wannan abun ko ya bi sabuba na samun kariya daga abun to sai Allah maɗaukake ce bawa na ya yadda ni nake ba da kariya ba wannan sababin ba amma wannan sababin da ya bi hanyoyi ne da na sa masa na neman kariya ya bi amma ya yadda ni ne mai ba da kariya sai ba shi kariya amma duk lokacin da bawa ya ɗauka cewa sa ne za su fitar da shi to kuma sai sai ya bata bai kamata mu da Allah maɗaukake ya mana ya mana ya mana wato Allah maɗaukake ya mana gamdakatar da imani sai ya zama na cewa mu ma dabarunmu iri ɗaya da dabarun waɗanda ba su imani ba yadda muke jin kasashen da ba na musulmai ba su duk dabarunsu ya kare ne kaɗai akan yaya za a yi a rufe baki yaya za a yi a rufe gari yaya za a yi a yi kaza yaya za a yi aikar su iya dabarunsu kenan domin su ba su yi ba akwai Allah ba ballanta za su yi tsammanin wata mafita daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa su sai su zauna hands down ba su da wata dabara domin duk inda kai wannan dabaran ba ta yi ba kai wannan dabarar ba ta yi ba kai waccan ba ta yi ba to kuma kai tun da baka da Allah shikenan kuma kai duk dabarar ka ta kare amma mu da muke da Allah muka yadda Allah subhanahu wataala ne yake jarraban mutane da abin da ya ga dama muka yadda kuma duk duk girman musiba Allah madaukake in ya ce ta tashi yau za ta tashi ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu da zaran Allah madaukaki fa in yace wannan azabar ta tsaya to tsayawa za ta yi amma idan Allah madaukaki bai ce ta tsaya ba wallahi duk dabarun da za ba za ta tsaya ba to kaga mu bai kamata a ce mu ma matafiyar mu sai ta zama irin da wayancan ba a'a me da lamarin mu zuwa ga Allah mu yi ta addu'a mu gyara ɗabi'unmu mu yi ta neman tuba mu yi ta neman gafarar Allah maɗaukaki duk wanda ya sani cewa tsakaninsa da ubangijinsa akwai matsala yi ƙoƙari ka gyara na gyara nawa ka gyara naka kowa ya gyara nasa wannan shi ne komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko daga nan kuma dabarun mu sai su mana amfani amma matukar muka bar Allah subhanahu wa ta'ala muka dogara da dabarar mu kadai to ba inda zamu je ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaya mana wannan bala'i

قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم آه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد آه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walan ma ja'ad rusuluna lutan yayin da manzanninmu suka je wajen lutu alaihi salam si abihim wa baqa bihim zar'an a lokacin da waɗannan mala'iku suka je wajen annabi lutu alaihi salam si'a bihim sai aka bakanta masa rai da su wa baqa bihim zar'an zuciyarsa ta yi kunci saboda zuwansu waƙala sai ce haza yaumun wannan wani wuni ne a asibun wanda yake mai tsananin gaske waja'ahu qaubuhu a lokacin mutanensa suka zo masa yuhra'una ilaihi suna masu gaggawa zuwa gare shi wa min qablu tun kafin zuwan waɗannan bakin da masu mutanen annabi lutu kanu sun kasance ya'maluna sayyi'at suna aikata miyagun ayyuka Ƙala. sai ya ce ya ƙomi ya ku mutane na ha'ula ibanati waɗannan ‘ya'yan nawa hunna a tsaharu lakum su suka fi tsarki gare ku fattakullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wala tukhzuni kada ku kunyata ni fi zaifi a cikin bakina alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku babu wani mutum ne wanda yake wanda ya san ya kamata qalu sai suka ce laqad alimta hakika kai ka sani na fi banatika min haqqin mu ba mu da wata bukata cikin waɗannan ƴaƴa naka wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ai ka san kawai mu abin da muke nufi a lokacin da waɗannan mala'iku suka gama tattaunawa da annabi Ibrahimu alaihi salam yanzu annabi Ibrahimu an riga an gaya masa cewa babu makawa waɗannan mutane sai an halakar da su to kai tsaye waɗannan bayin Allah mala'iku ‘yan aikan Allah sun wuce sun bar annabi ibrahim alaihi sun tafi wajen annabi lutu alaihi a baya dai mun faɗi dangantakar annabi lutu alaihi salam kayan malaman tarihi suka faɗa cewa shi annabi lutu alaihi ɗa ne wa annabi ibrahim domin annabi ibrahim baffansa ne da haka akwai alaka kenan mai karfi da sanayya da mu'amala tsakaninsu da juna shi yasa suke da sanayyar kowa ya san halin da wani yake ciki to lokacin da waɗannan mala'iku suka gama da annabi ibrahim alaihissalam sun tafi wajen annabi lutu alaihissalam kai tsaye shine anan allah maɗaukake ce lokacin da mala'ikun suka je wajen annabi lutu si abihim wa baqa bihim zar'an shi annabi lutu zuwan waɗannan baƙi sai ya ɓata masa rai sai ya shiga cikin damuwa ba wai don baya son bako bane a'a shi ma ai mai karɓan baƙi ne shi ma mai girmama baƙi ne shi ma mai karraba baƙi ne ba zai gaza yin abin da annabawan Allah suka saba yi da karraba baki ba amma menene abin da ya sa annabi Lutu alaihi salam ya shiga damuwa ya shiga cikin tashin hankali ya shiga cikin kuncin rai lokacin da waɗannan mala'ikun suka zo masa halin mutanensa da ya sani cewa su aikin su da suka shahara da shi shine neman maza don haka in suka ga waɗannan baƙin su kawai hankalinsu zai koma ne kan yaya za a yi su samu waɗannan baƙi su neme su a matsayin nema irin na namiji da namiji don haka wannan yana daga cikin abin da sa annabi lutu alaihi salam hankalin sai tashi kuma gashi malaman tafsiri duka sun nakalto cewa Allah madaukaki ya aiko waɗannan mala'iku a cikin siffar mutane waɗanda suke kyawawa wanda duk wanda ya gansu zai ga suna da kyan gaske to wani yana daga cikin abin da ya dauki hankalin mutumin da yake lalatacce ne idan ya ga wani kyakkyawa yayi tsammanin cewa to mai irin aikin sa ne yana bukatar sa to wannan yana daga cikin abin da yasa annabi lutu alaihi salam kenan ya samu kuncin zuciya da Allah madaukake ambata a cikin wannan aya a annabi lutu alaihi salam mutanansa sun saba duk lokacin da suka ga bakin mutane to za su sauke su har ma suna masa kashedi da cewa ya daina saukan baki duk bakin da suka zo su ne masu masauki me yasa saboda abin da suke nema na bin maza dan haka annabi lutu alaihi salam ce qala hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai tsanani me yasa ta zama mai tsanani abun sa saboda shi waɗannan bakin sun zo wajen sa. yanzu shi zai sauke su idan ya sauke su ma ba bai tsira ba saboda a wurin ma suna zuwa su ce za su farba bakonsa idan ya zo sannan idan ya ce ba zai sauke su ba ma to can kuma za su sauke su to in ku suka sauke su dama shi kenan ta faɗi ga sassa da haka shi ko ina matsala ne a wajensa da haka ce hada yawmun asib shi sa Allah subhanahu ta'ala, aya ta gaba yace waja'ahu qawmu yuhra'una ilayhi mutanansa sun zo yuhra'una ay yusri'una ilayhi Abdullahi dan Abbasin a wata wata fasara yake cewa yuharwilun sun zo suna gudu gudu zuwa wajen wato waɗannan mutane saboda sun ga waɗannan kyawawan samari su ga wajen annabi lutsu alaihi salam kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a cikin wata aya cikin suratul hijr wa jaa ahlul madinati yastafshirun qala haula qala inna haula idhayfi fala tafahun fattaqullaha wala tahzun qalu awalam nanhaka anil alamin Allah subhanahu wataala ya ce wa abin nan lokacin da waja ahlul madinati yastafshirun sai mutanen wannan birni suka zo yastafshiruna suna ta farin ciki sun ga baki qala inna haula'i dhayfi ina cewa waɗannan baki na ne fala tafdahun kada ku kunyata ni fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kada ku kunyata ni qalu awalam nan haka lil alamin suna cewa ba mu hana ka bane ba mu hana ka ba da masauki wa mutane ba ma'ana in an yi baki mu ne masu masaukin su me yasa zaka sauke su to shine anan Allah ya ce wajahu wajahu qawmi hura'una ilayhi wa min qablu wannan qablun an gina ta akan gamma saboda dilala zuwa ga cewa akwai abin da aka share ai wa min qabli maji'ihim to amma da yake maji'ihim din an share shi fa bayubna al fatubna al dhab haka dama Allah subhanahu wataala sa bai a cikin alqur'ani kuma usulubi ne ba na larabci kuma yanda Allah madaukake ce ghulibatir rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ay min qabli galabatihim wa min ba'di galabatihim to da yake an shafe galabatihim din duka guda biyu sai aka gina shi akan bamma, to haka anan ma wa min qablu ay wa min qabli maji'ihim ma'ana ba yanzu suka fara ba tun kafin waɗannan bakin dama su zo su mutanen annabi lutu kanu ya sayyi'ati sun kasance suna aikata aikin wato suna aikata miyagun ayyuka a allah maɗaukaki ya ce suna aikata miyagun ayyuka ba tare da faɗan wani iri ba ya amalu a jam'i ne na sayyi'a mummunan abu to Allah subhanahu ta'ala suna suna yin munanan ayyuka dama suna aikatawa to amma a cikin wasu wurare Allah subhanahu Ta'ala ya bada labarin irin dama aikinsa da suke yi kamar yadda annabi lutu alaihi salam ya gargade su a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da labari kan zabal qaumul lut lil mursalin in qala lahum akhuhum lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyun ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin yace atadharuna atatuna dhukrana min al alamin yace shin za ku rinka zakke wa mazaji daga cikin mutane atatuna dhukrana min al alamin Wata tazaruna ma khalaqa lakum ma rabbukum min azwajikum amma ku bar matan da Allah madaukaki halitta muku ku rinka zuwa wa mazaje to wannan zuwa wa mazajen shine Allah ya dunkule shi anan yace wa min qablu tun kafin nan dama kanu ya'maluna sayyi'ati sun kasance suna mugun aiki wannan mugun aikin shine bin maza a wannan kalma ta bin maza haka bahaushe yake faɗa larabawa suna faɗa da iri guda biyu wasu kan ce alliwat shine luwadi kenan wasu <coughs> daga cikin malamai suna cewa bai kamata a rika cewa aikin luwadi ba domin kamar an ce masa alliwat kamar an ciro shi ne daga cikin sunan annabin lutu kuma ma za ka ga yana daga cikin abin da ya muna na sunan annabi lutu alaihi da wahala ka ji yanzu mutum ya aifi ɗansa ya sa masa suna lutu kuma gashi sunan annabin Allah ne sunan annabin Allah ne larabawan da suke faɗan sunan daga cewa suke alliwat kaga alliwatu daban lutu kuma daban to shi yasa daga cikin malamai suke cewa a'a mu kira shi da sunan da Allah madaukake kira shi in za mu kira shi ko dai mu ce amalu qaumi lutin mu ce aikin mutanen annabi lutu in mun yi haka to ba mu jingina sunan ba mu ciro wato sunan abin daga jikin sunan fa haka ba zai shafa ba zai shafa sunan bakin jini ba amma dai ala ayi halin dai ba haushe kam da wahala ka ga yadda ya sa wa ɗansa suna lutu kashi kuma suna annabin Allah ko da yake ba ba haushe kawai ba ko a cikin larabawa ma ni a ya dan zaman da nayi dan inda na je ban taba ji an kira sunan wani balarabi sunan salutu ba ba a cika sawa ba kuma Allah yana da wannan zaka ta jin nuh salih larabawa zaka ta jin irin wannan suna a wajen su nuh salih sunayen annabawan da suke larabawa kaga irin su annabi hud zaka ji salih shu'aib zaka yi ta ji a wajen su amma ban taba jin lutu ba to Allah kaga yana da alaka da irin wannan saboda an riga an bakanta wato kalmar tunda sunan aikin ma sai aka ciro shi daga cikin sunan annabin Allah lutu alaihi salam to shi yasa wasu malamai suka ce a daina cewa ma wadi kwata kwata a ce amalu qaumi Lutu, in yaso a ce aikin mutanen annabi lutu alaihi salam Allah subhanahu wataala ce qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum annabi lutu alaihi salam ya ce wa mutanansa haula ibanati yace waɗannan ƴaƴa nawa wato ƴaƴana mata albanat jam'u bintin ne in an ce albintu ƴa mace banat ƴaƴa mata to yace waɗannan ƴaƴana mata hunna su atharu suka fi tsarki lakum gare ku ku waɗannan mutane malaman tafsiri sun tattauna karkashin wannan wannan lafazi da annabi lutu alaihi salam ya ce haulai banati me yake nufi da cewa ga nan ƴaƴana mata shi da wasu daga cikin malamai <coughs> suka ce abin da yake nuna musu shine su zo ya aurar musu da ƴaƴansa na cikin sa ya fi alheri akan su zo suna bin waɗannan baƙi na kenan kamar yana kiransu ne zuwa ga su aure ƴaƴansa kenan mata to amma a wannan lokacin kuma su ba musulmai bane shi ne sai wasu malamai suka ce eh lokacin ba haramta auren tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba daga baya ne aka haramta kamar yadda mu ma a shari'ar mu da farko musulunci an yi ta yin auratayya mutum sai ya dauki yassa ya auren da ita kafiri an yi haka a farkon musulunci za mu ga hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki aure ya aurar da yayansa guda biyu mata ya aurar wa utbatu ibn abi abi abi lahab da kuma abul as ibn rabi biya aura musu da ƴaƴansa mata guda biyu kaga wannan tun kafin addinin musulunci ya zo ya haramta ka ɗauki ƴarka ka aurar wanda ba musulmi ba to suka ce kenan a wannan lokacin ma shi annabi lutu alaihi salam ya musu tayin ya su zo ya aurar musu da ƴaƴa saboda ba a haramta ya ɗauki ƴarsa musulma ya ba wanda ba musulmi ba haka wasu daga cikin malamai suka tafi amma wasu suna cewa a'a da yace ah, ga ‘ya'yana nan mata sun fi muku tsarki ma'ana ku zo yana kiransu zuwa ga abu guda biyu ne su musulunta sannan kuma su aure ‘ya'yansa wasu kuma malamai suna cewa asali ma banati da ya ba yana nufin ‘ya'yansa na cikinsu ba ne suka ce a'a yana nufin ‘ya'yan al'ummar gaba ɗaya domin annabi a cikin al'umma shi uba ne an gane ko annabi ya aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ya zo a kira ubayyu dan ka'ab annabi auladul mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum haka yazo a kirar ubay dan ka'ab haka yake karantawa ma'ana kira'a tafsiriya kira'a ce ta tafsiri ba kira'an da ake sallah da ita ko ake karanta ta a samu lada a gun Allah subhanahu wataala ba kaga ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wa sallam sun fi wato su mu'minai annabi sallallahu alaihi wa ya fi musu kan kansu ma wa azwajuhu ummahatuhu matansa kuma iyayensu ne wa huwa abul lahum shi kuma uba ne gare su ma'ana dukkan annabi uba ne ga al'umma sabaki da to da yace haula ibanati waɗannan 'ya'yan nawa yana nufin matan mata da suke cikin wannan society gaba daya domin dukkan su ƴaƴansa ne ma'ana ku je ku auri waɗannan 'ya'yan waɗannan matan da suke cikin al'umman nan tawa ya fi muku akan wannan abin da kuke zuwa kuna yi ah, قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد النبي لوط عليه السلام bayan ya nuna musu cewa duk wannan abin da suke yi wannan abin da suke nema su yi abu ne wanda yake mai hadari sai kuma ya nuna musu cewa shi za su kunyata shi yanzu in su suna ganin ba matsala su wajen su sun yi duk laifin da za a san dauka to ya kamata su kalli mutuncinsa shi kuma kada su kunyata shi attaqullah wala zuni fi dhayfi kada ku kunyata ni fi dhayfi a cikin bakona wannan kuma yana nuna wato ita kunyar bako ta musamman ce an gane ko kada ka ɗauka cewa kunya duk a inda duk abin da zaka yi a ko ina a rayuwar ka ɗaya kake ɗaya ne wani shi yana ganin cewa duk abin da zai a nan to abun bakunta ma zai yi a'a akwai abin da zaka yi a cikin mutanen da suka san ka baka damu ba amma a wani wurin kuma wurin da yake baki ne ba su san ka bai kamata ka yi ba wata hirar da zaka zauna a cikin mutanen da kuka saba da su da kullum kuna yi ba daidai take da hirar da zaka zauna wurin da suke baki bane da haka annabi lutu alaihi salam ya nuna masa cewa akwai kunya ta musamman da ake da shi da bako da haka kada ku ta na cikin baki na har yana kiran su cewa shin yanzu a rasa wani mutum guda daya mai hankali mai hangen nesa wanda zai nuna musu ga hanyar daidai wato wanda yake nuna annabi lutu alaihi salam kamar ta iya cewa wato ya fidda tsammani daga mutanen ya rasa samun wani mutum na kirki da zai mai faɗa aji a cikinsa da zai nuna musu hanyar kirki wannan kuma yana nuna duk yadda al'umma ta rasa wani mai faɗa aji a cikinta duk inda aka kama hanya ba daidai ba a rasa wani da zai ce jama'a nan ya kamata a zo a bi to al'umma ta shiga cikin bala'i domin kaga mutanen annabi lutu alaihi salam da a ce suna da mutum guda ɗaya mai kan gado da wasu fada cikin halin da suka fada ba shi yasa ake cewa alaysa minkum rajulun rashid a rasa wani mutum guda ɗaya wanda ya san ya kamata shi yasa ko gari ne ba a so a zama da cewa dukkan garin a rasa wani mutum guda ɗaya wanda zai magana ji. to duk al'ummar da ta zama ba mai fada a ciki a cikinta to al'umma ta fada cikin bala'i ta fada cikin musiba idan al'umma ta koma cewa shugabanni ba su fada su fada a ji ba to al'umma tana cikin bala'i idan al'umma ta koma malaman al'ummar ba su yi su fada a ji ba to al'umma tana cikin bala'i idan al'umma ta koma masu shekaru dattawa a ciki ba su yi su faɗa a saurare su ba to al'umma ta koma cikin bala'i kuma za ta tafiya a ciki ta haka shi sa annabi lutu alaihi salam ta alaihi salam kuma rajulur rashid a lokacin da annabi lutu alaihi salam ya gaya waɗannan mutane duka abin da ya kamata a ce sun yi amma kash duk ba su waiwaici abin da ya faɗa ba sai suka ce da alimta ma na fi cika min haƙƙi. ai ka sani ma babu wani haƙƙi gare mu fi cika a cikin waɗannan 'ya'yan naka ko dai ya zama 'ya'yan nan 'ya'yansa na cikinsa na muka kamar yadda wasu malamai suka fassara ma'ana ba mu da wani haƙƙi na auratayya tsakanin muka da waɗannan 'ya'yan? ko kuma haƙ a nan ma'anarta shine sha'awa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara wasu sun fassara cewa min haƙƙin ana ai min hajatin wa sha'awa ai ka sani cewa babu wata sha'awa ko wata bukata da muke da shi dangane da waɗannan matan wato suna nuna masu cewa su ba suna nan akan bakarsu su maganan mata ba kes ɗin su bane su abin da suka sani kawai shine bin maza Allah ya tsare mu قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد amma suna masa wata magana bai kamar da rashin kunya suna cewa ai ka san abin da muke nufi ma'ana suna ƙara nuna cewa su fa suna nan akan bakarsu ta bin maza da Allah madaukaki hana su wanda annabin Allah lutu alaihi salam yake ta musu wa'azi akai Allah ka tsare mu na'am قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى قالوا يا نوح إنا عذر ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته نعم. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to Allah سبحانه وتعالى ya sake cewa annabi lutu alaihi yana cewa qala yace law anna li bikum quwwatan ina ma a ce ina da wani karfi a ce na isa da ku au awi ko kuma a ce zan iya fakewa ila rukunin zuwa ga wata kariya shadidin wadda take mai tsanani qalu sai suka ce ya lutu ya kai annabin Allah lutu inna rusulu rabbika mala'iku kenan suka ce da shi ka sani mu dinnan rusulu rabbika yan aikan ubangijinka ne lan yasilu ilaika ba za su taba isa zuwa gare ka ba fa asri bi ahlika tafi tare da iyalanka bi qit'in min al-layl a wani yanki na dare wala yaltafid minkum ahad kada wani daga cikin ku ya waiwaya illa ra'ataka sai dai matarka ita kan za ta waiwaya innahu musibuha ma asabahum lalle ita kan abinda ya same su zai same ta inna maw'idahum subuh kuma lalle alƙawarin su zuwa asubahi ne alaysa subhu biqaribin shin baka ganin cewa asubahin nan kusa kusa ne tayi kusa a lokacin da annabi lutu alaihi salam ya ga irin maganganun mutanen nan na kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala da tsaurarewa akan wannan mummunan aiki nasu da suka saba annabi lutu alaihi salam ya shiga cikin damuwa sai yana neman taimako yana neman agaji yana cewa kai ina ma a ce ina da karfin da zan iya hana ku wannan abu ina ma a ce zan iya tare ku law anna li bikum ina ma a ce ina da karfi da zan iya hana ku zuwa ga abin da kuke nema au awi ina lukunin shadidin ko kuma a ce ina da wata kariya da zan iya samu wanda zan fake da wannan kariyar ko da jama'a ce da zan taimake ni wajen in kare waɗannan mutanen daga abin da kuka yi niyya wato annabi lutu alaihi salam a ya faɗa abubuwa guda biyu anan abu na farko shine shi a ƙashin kansa ba shi da ƙarfin da zai iya tarewa waɗannan mutanen daga abin da suka yi nufi sannan na biyu ba shi da mataimaka Shi ne na farko lau an nalibi kuma kuwa wannan karfi nasa kenan shi shi ba shi da karfin da zai tare su aw aw ila rukunin shadid ko kuma na samu wani taimako da zai wasu jama'a da za su taimake ni in iya kai zuwa ga wannan abin da nake so in yi na kare waɗannan bayin Allah wannan yake nuna wato annabi lutu alaihi salam ya kai wato matuƙa wajen shiga wani yanayi akan halin da abin da waɗannan mutanen suke so su yi da shi abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yana cewa lokacin annabi lutu alaihi da ya zo da waɗannan mutane ya shiga gida da su da ya shiga gida da su ya rufe kofa waɗannan mutane kuma sun zo sun yi dafifi a kofar suna ƙoƙarin dole sai sun buɗe kofar nan ko sun tsallaka gidansa sun je sun tar da waɗannan mutane to a wannan lokacin annabi lutu alaihi salam dan ya nuna waɗannan mutanen a waɗannan waɗannan waɗannan mutane shi yana iya ƙoƙarinsa ya ga ya kare musu mutuncinsu shine sai ke irin waɗannan maganganu amma in ba haka ba annabi lutu alaihi salam ai yana da majingina wanda zai jingina gare shi kuma ba zai taɓa rabuwa da wannan majingina ba ita ce Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce wannan maganar ta annabi lutu alaihi salam ba wai tana nuna cewa annabi lutu ya shiga cikin dimuwa ne har ya manta wani Allah da zai taimake shi ba a'a yana faɗa ne wa su mutanen dan su gane cewa fushi ya iya kokarin sa da aka yi cewa an galibi kun kowa ina ma a ce ina da iko da kuku waɗannan mutanen a wawin ila rukunin shari'i ko kuma a ce ina da wata jama'a da za ta taimake ni domin a rukun suka ce mayu sanadu ilaihi wa yumtana'u ubihi duk abin da zaka iya jingina zuwa gare shi ya baka kariya shi ne ake ce shi ar-rukun to shi yasa malamai suka fassara anan ar-rukun yana nufin wato ina ma a ce shi yana da dangi masu karfi waɗanda za su taimake shi domin dama dai taimako a cikin al'umma iri biyu ne ko dai zama kai Allah maɗaukaki ya maka abin da za ka iya yi tsayuwa da kafarka idan ya zama da cewa Allah maɗaukaki ya maka mulki to kana da mulki kai saboda mulkin da kake da shi kowa zai taka maka nesa ko kuma saboda kana da arziki Allah maɗaukaki ya baka shi to mutane za su taka maka ne saboda arzikin da kake da shi ko kuma kai ba mulki ba kai ba ba kuɗi ba amma kana da jama'a to sanin cewa wane fa in ka taɓa shi to ka taba gari kaza ne wani in ka taba shi ka taba jama'a kaza to ne daga cin abin da ke sa mutane su daga maka kafa to shi yasa annabi lutu alaihi salam ya gaya musu bangarorin sa guda biyu duka suna da rauni shi ba zai yi ba shi da karfin da zai iya tare su daga abin da suka yi niyya sannan kuma shi ga shi ba shi da wata jama'a da za su iya taimakon sa ko wani dangi da za su iya su taimaka masa domin tsare su daga abin da waɗannan mutane suka yi niyya a wannan gabar magana tana da sauran bayanai wanda za mu yi a gaba insha Allah tabaraka wata'ala da yake lokaci yayi dole za mu tsaya a ƙarshen wannan ayar abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya ce mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh